alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na na rana ga labaran kamar haka ta fallasu kun san jikarkiyar da ke tsakanin gwamna abdullahi umar ganduje da takwaransa mal nasir yan rufa'i boyayyar da ke tsakanin gwamna abdullahi umar ganduje na jihar kano da takwaransa malam nasir yan rufa'i na jihar kaduna ta bayyana a mako biyu da suka hige gwamnan kano din ya bayar da ya da takwaransa na jihar kaduna da zafin martani a kan maganar corona da almajirai ke kai masa a jihar kaduna mal nasiru yan rufa'i ya maimaita cewa mafi yawan masu corona a jihar almajirai ne da ke garin da aka kawo daga garin kano wadda ganduje ya dawo masa da shi ne wannan maganar ta matuƙar fusata ganduje inda ya mayar da martani cewa yadda muke mayar da almajirai jihohi haka su ma jihohi suke bayan mana da namu a nan gida rashin sutura da muke yi akan hakan baya nufin dukkansu lafiyayyu ne lafiya kalau ake dawo su a jihar kano amma abun tambaya shin yaushe malam nasiru yaushe malam malam nasir yan rufa'i suka raba hanya da gabna abdullahi umar ganduje malam kabiru sufi masanin kimiyyar siyasa ne a garin kano ya shaida cewa ya ce da bbc cewa alaƙar tsakanin gwamna ganduje alakar tsakanin gwamna ganduje da malam nasiru yan rufa'i na ta jike ne bayan gwamna ganduje ya ya yi kunnen uwar shegu da alfarmar da malam nasiru yan rufa'i ya nema malam ya roƙi takwaransa na jihar kano kada ya tuɓe rawanin sarki lamarin da ya yi kunnen uwar shegu an gano cewa manyan jam'iyyun apc manyan jam'iyyun apc sun dage wajen ƙoƙarin sulhunta tsakanin gwamna ganduje da sarki sunusi amma hakan bai wu ba Sufi ya ce, Ina kyautata zaton wannan abu bai wa Malam Nasu ‘yan rufa'i daɗi ba, kuma daga nan ne alaƙa ta jike kafin wannan lamarin ya faru sananne ne abu ne inda aka ce bola tinubu da malam nasir yan rufa'i sun taka rawar gani wajen tabbatar da zaben gwamna abdullahi umar ganduje babu, babu dacewa babu daɗewa da tuɓe rawanin sarki sinusi mal nasir yan rufa'i ya bi mataimakin ya bashi mataimakin kadifa washe gari kuma ya naɗa shi shugaban jam'iyya a jihar kaduna bayan kimanin mako ɗaya mal nasir yan rufa'i ya kai wa aminin nahi ziyara a garin awe da ke jihar nasarawa ya ya raka shi har ya shiga ya raka shi filin jirgin da ke garin abuja sannan ya nufi jihar Legas. Mun gode da sauraronmu kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu.